har wa yau jama'a a cikin wannan kissar akwai babban al'amari shine biyayya ga iyaye mun ji a cikin suratul lukman inda allah maɗaukakin sarki yake ce mu na mun yi wasicci ga ɗan adam na cewa ya yi biyayya ga mahaifan shi ku duba fa ba hana ma iyayen shi abinci ba wannan bawan allah na farko a'a ba wai zai ma fifita ba ya fi son lallai sai ya gabatar da wannan abincin wannan madara ga iyayen shi kafin ya ba 'ya'yan shi da matar shi mu a wannan zamanin mutum nawa ne iyayen shi ba su ma san abin da da shi da iyalin shi ke ci ba amma ku duba saboda wannan kyautatawa ta zama sanadiyar tsirar shi ya gabatar da iyayen shi fiye da kowa a duniya including 'ya'ya da mata in muka koma ga mutum na biyu za mu ga irin tsananin hatsarin da yake tsakanin da namiji da mace ku duba wani uwar shi ce ‘yar kawun shi ce amma shi ɗaya yana son ya haddasa musiba tsakaninsu amma da ya kanne ita kuma ta zama mai tsoron Allah ce sai me ya faru ta yi mashi wa'azi inda ya kasance tsakanin ƙaba ƙausayin saura tsirit banna ta auku dayana ce ya ce lallai in ba ta abin nan ba za ta bashi ta ɗauki uzuri amma ta yi haƙuri duk da haka tsananin da take ciki mijinta ya mutu ‘ya'yanta suna cikin talauci da ita da ‘ya'yanta babu abinci ta ɗauki kaddara ta yi mashi wa'azi a ƙarshe dai ne ta yi mashi wa'azi ka ji tsoron Allah wani shi ma ya fi ƙarfin ɗan ya ji tsoron Allah ya bar wannan al'amarin kuma bai ce ki tafi ba kawai a'a wannan al'amarin ya ce ki tafi fi wajen Allah na kuma na ƙarshe ɗin. idan muka duba shi ma na uku din, na ƙarshe abin da ya faru kenan na uku ku duba irin ɗan adam da yake cikin tsananin son dukiya da son kuɗi ku duba wani a wannan zamanin da muke ciki zai iya tattali tarbiyyar dukiya tun daga kaji jama'a har su kai awaki su kai tumaki su kai raƙuma su kai shanu da haka jama'a ba karamin haƙuri wannan ban Allah ya ba irin son dukiya da Allah samu dan adam amma duka gaba ɗaya ba shi kuma bai ce ka bani kuɗin jinga ba don haka jama'a wannan kissar abin lura ce fatar Allah sa kissa mu ta yau ta zama darasi gare mu ga al'amuran mu na rayuwa al'amuran mu na yau da kullum wassalamu alaikum wa rahmatullah